Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, super étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bon santé et bon moment. Comment va la fête? La fête de Tapaski, ça passe bien chez vous? Alhamdulillah, même chez nous, ça passe bien. A tana tafiya daidai a inda kuke? Alhamdulillah, tana a inda muke conjugation da verbe manger kamar yadda muka yi darasi akan kalmar ci mun yi magana akan zan ci zaka ci zai ci to yanzu kuma gashi muna cikin sallah gashi an yanka raguna muna kan cin abinci ina roƙon Allah duk wanda yake a cikin wannan tashar ta makaranta TV mai albarka Allah ya bashi ikon kallon wannan darasi a cikin ranakun sallan nan guda uku kamin su wuce mai yiwa watakila zai fi fahimtar darasi wanda muka dura a wannan tashar tamu mai albarka kamin mu shiga cikin darasin mu ga dangane dan uwa idan kai farko ne a cikin wannan bidiyon ka taimaka dan Allah ka danna mana alamar subscribe sannan ka kara danna kan ƙararrawa ta haka ne duk darasin da muka dura nan gaba wannan tashar mai albarka ba zai wuce ka ba insha Allah kuma yadda muka yi wancan darasin conjugaison du verbe manger conjugaison du verbe manger pomme jus gueule ont du verbe manger wato tsara kalmomin ci akan mutum ɗaya uku da yawa ba su da adadi shine za mu fara ba kuma sai da ku za mu fara darasi je wannan kuma ba of ba ne wannan of la la la, quelque chose qu'on on est en train de faire ça, la la, comme maintenant, je fais le cours sur le tableau, c'est la la. Abu ne wanda ana kan yinsa kamar yadda yanzu gashi ina ba da darasi a tableau wannan zahiri kenan a ana kan yinsa wato shine present to yanzu tunda muna cikin sallah an yanka raguna muna je mange ina je mange ina tu manges tu manges kana ci tu manges kana ci il mange ilman yana ci il da yaushe muna tunatar da ku akwai il akwai il bambancinsu shine s wannan il tana nufin mutane da dama wannan il kuma mutum ɗaya kenan il ilman yana ci nu mangeons. Nous mangeons. Muna ci. Wato da ni da ku da wanda yake sabo a cikin wannan tashar ta mai albarka idan Allah ya yarda muna cikin masu rai muna cin nama haka ko Allah ya sa haka ne nous mangeons muna ci Vous mangez. Kuna ci. Vous. Vous wato mutane kaman ka ware kanka baka ciki tare da su kenan. Kaman ka ce kuna cin abinci kaman yanzu haka yadda nake koyarwa in ce kuna cin abinci amma misali ne fa ni ma gari nan insha Allah ina gama wannan darasin zan je in samu abin da Allah ya hore in sa a bakina bu manje kuna ci il manjam il manjam wato il da an za su da kaman a amma an an il manjam suna ci Ils mangent suna ci. Je mange, ina ci. Tu manges, kana ci. Il mange, yana ci. Don uwa idan kai farko na cikin wannan darasin kada ka manta da alamar samu ne ko mu ce subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta ka ne duk darasin da ka dura ba zai wuce ka ba. Il mange, yana ci. Nous mangeons, muna chi. ci. Vous mangez, kuna ci. Il mangea, suna ci. alhamdulillah duka duka darasin mu a yau nan zai ja birki sai wani darasi idan Allah ya kai mu da rai lafiya daga nan ni ne naku malam abdulmajid darasi idan Allah ya kai mu kada ku manta da alamar like sannan kada ku manta da alamar partage wato rabawa ko ta group din whatsapp domin wannan tashar tamu ta samu daukaka don ta amfanar da al'umma au revoir mes amis au revoir mes parents au revoir mes frères et sœurs au prochain cours